رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar a yau juma'a hudu watan farko watan musulunci al-muharram shekara ta 1440 wanda ya dace da sha hudu ga watan tara شكرة دبولي لقوم الشاتكس الإساف سوراوا يومنا درسنا أربعين دخلو هتشمونا لتاهي نا الفصول في سيرة رسولنا إمام ابن كثير رحمه الله تعالى يوزا متاشي أبياني دنجني دا ياكين خيبر ياكين خيبر إذن ذاكو إيتنا وقت a satin da ya gabata mun tattauna akan razwatul Hudaibiya ko sulhul Hudaibiya. wanda daga nan ne kuma sai annabi ya wuce yakin khaibar to me ya faru a yakin khaibar imam ibn kasir ya ce walamma na ja'a sallallahu alaihi wasallam ila al-madina أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة فخرج في آخره إلى خيبر يعني عندما زن الله صلى الله عليه وسلم يداو مدينة يا زونا أجل مدينة هرزوا وتوتن محرم الشيكرة تبقي kenan yanzu an gaya mana yakin khaibar an yi shi ne a shekara ta bakwai bayan nuna sansan daga makka zuwa madina za mu zo mu faɗi maganganun malamai dangane da wane wata ne hatta shekarar maɗin wasu sun faɗi wani abu ba haka ba amma dai a riƙe shekara ta bakwai bayan annabi ya hijira aka je yaƙin khaibar kuma za mu yi bayani da tafsiri yaya yaƙin ya kasance to a ƙarshen wato watan al-muharram din ne irin wannan watan kenan shekara ta bakwai a ƙarshen watan wanda Allah ya tafi haiba. sallallahu alaihi wa alihi sallam an naƙalto daga malik ibn anas radiyallahu anhu An anna fatha khaibar kana fi sanat 60 cewa budin ko yakin haibar a shekara ta shida ne to kun ga magana ta biyu kenan wasu ce shekara ta bakwai wasu ce shekara ta shida riwayar shekara ta shida daga malik daga malik ibn anas wal jumhuru ala anna fi sanat sab'in majority mafi rinjayen malamai sun tafi akan yakin khaybar a shekara ta bakwai akai wa amma ibn hazm fa anhu anna fi sanat 60 bila shakk ibn hazm az-zahiri al-andalusi shi kam yana da ra'ayin cewa a shekara ta shida ne ma aka yakin khaibar babu ko shakka وذلك بناء على اصطلاحه وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المهاجرة ميسا ابن حجر ابن حزم يتي شكرة تشدنياج خيبر شينا دوني تاري ko yana da wani ra'ayi shi a wajen ibn hazan watan farko na musulunci ba muharram ba ne watan farko na musulunci um, rabi'il awwal ne ya ce saboda um, watan rabi'il awwal shi manzon Allah ya shigo madina da haka in dai lissafin hijira za a yi to ba za a yi lissafin wai watan farko a musulunci ba a'a za a yi lissafi ne akan watan da annabi ya shigo madina ku gane watan farko a lissafin watanni na musulunci shine al-muharram kamar yadda lissafin turawa januwari ko fai to amma wani wata annabi ya shigo madina watan da manzo Allah ya shigo madina shine watan rabi'ul awwal to shi ibnu hazan yana ganin cewa dan me za a yi lissafi da watan farkon musulunci